بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يسلك له أن يتخذ من المخلوقين قليلا وأنه لو أمكن ذلك لكان أحق الناس بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع أنه صلى الله عليه وسلم كذا وصف نفسه بأنه يحب أشخاصا كما قال لمعاذ والله إني لأحبك وكذلك قوله للأنصار وكان زيد بن حارثة يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ابن أسامة تحبه وأمثال ذلك وقال له عمرو بن العاص أي الناس أحب إليك قال عائشة قال ومن الرجال قال أبوها وقال لفاطمة ابنته رضي الله عنها ألا تحبين ما أحب قالت بلى قال فأحبي عائشة وقال للحسن اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه وأمثال هذا كثيرا فوصف نفسه بمحبة أشخاص وقال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 hudu ga watan safar hijirar manzo sallallahu alaihi wa a dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya wanda kuma shi ya zo daidai ga sha tara ga watan ɗaya miladiya ta dubu biyu da goma a wannan majalisi mai albarka inda muke karatu cikin littafi mai suna a التحفة العراقية fil الأعمال القلبية wallafar hamshakin malamin nan shehun musulunci. أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي wanda ya rasu hijirar manzo sallallahu alaihi wa wasallam tana da shekara 728 wannan kuma shi ne darasin mu na 56 a jerin gwanan darussan mu a wannan majalisi kuma wannan shi ne na ɗari daidai da fatan Allah maɗaukakin sarki mana jagora kafin mu shiga tafsirin ah, fassarar abin da muka karanta aka karanta yanzu ah, ina so in dan yi tsokaci kaɗan wanda kuma dole ne a faɗa dangane da abubuwan da suke faruwa a yanzu a jihar plateau a garin jos duk wani musulmi na kwarai wanda yake son zaman lafiya yake kuma son ci gaban al'ummarsa babu shakka abin da yake faruwa dole ya kona masa zuciya na fara da cewa musulmi domin so abin ya fi shafa kai tsaye to dole ne wanda ya kona masa zuciya sannan duk wani ɗan ƙasa na kwarai wanda yake kishin ƙasarsa yake so ya ga ƙasarsa ta haɓaka ta ci gaba ita ma ana damawa da ita a duniya ko da ba musulmi ba ne dole ne abin da yake faruwa a yanzu ya kona masa zuciya wato kasar mu tana nema ta zama kamar wani ungurumin jeji wanda kawai mai karfi ya nurtike mara karfi ya danne shi ya yi masa zalunci ya cutar da shi babu kuma abin da za yi dan takin da ya rage kasar da ta zama kaɗan kaɗan ne kuma kowa da yake karanta al'amura kuma yake lura da al'amura ya san dalilan da suke haifar da haka ko ya faɗa ko kai ya faɗa ya sani wanda babban dalilin da haka take ta faruwa a ci mutuncin bayan Allah a kashe rayuka a salwanta dukiya a kone gidajen jama'a a kori jama'a daga mahallinsu abin da yake haifar da wannan kowa ya sani babban dalili shine kasar da ta rasa shugabanci duk abin da za ka faɗa tore shi ne na wannan dalilin sai dai wannan dalilin ya yi taranta wasu abubuwa su yi ta faruwa ya yi ta haifar wasu dalilai kuma amma dai wannan shi ne dalilin ta rasa shugabanni ta rasa shugabanci ƙasa ce da yanzu kowa ya ga dama zai yi abin da yake so kuma ya kwana lafiya babu abin da zai biyo baya sanin kowa ne cewa ƙasashen da ba ma na musulmi ba ta kowace irin gwamnati ta san cewa ci gaban ƙasar yana tattare da zaman lafiya a ƙasa da zarar babu zaman lafiya a ƙasa ko an zalimi ba zai iya zalincin da yake so shugabanninmu da babu abin da suka sa a gaba sai da za su tara dukiya ta haram su cinye dukiyar talakawa su mamaye kudin al'umma su yi almubazzaranci da su su lalata tarbiyyar al'umma ba abin da suka sa gaba sai wannan to ko da a ce mutum yana so zai ci dukiyar al'umma ya kwana lafiya ai zai buƙaci a ce al'ummar tana zaune lafiya amma muwa shugabanninmu saboda kifewa da taɓarɓarewar tunani da taɓarɓarewar taɓarɓarwa su ba ma tunanin wannan ai mulkin ba zai yiwu ba zalincin ko cin dukiyar jama'a ko satar dukiyar jama'a ai ba za su yi ba sai idan akwai kwanciyar hankali a ƙasa in babu kwanciyar hankali a ƙasa ai ƙasar kai ma ba za ta samu ba za ka iya zama cikin ta ba ballantana harkar kwashe dukiyar al'umma din za mu ga kasashe na kafirci ba ma na musulunci ba kasashen kafirci dan abu kankani zai faru a kasar in shugaban kasa yana yawon ran gadi wasu kasashe zai yanke abin da yake dawo dan abu kankani za a ce an kai wani dan farmaki haka an kashe mutum ɗaya ko an ta wasu mutane ko wata gobara mummuna ta tashi a wata matattara ta jama'a za ga ya dawo a shigar bincike kuma ba dare ba rana ba bacci ana ta kokarin gaya wa mutane ga halin da ake ciki kuma ga matakin da ake ɗauka wasu waɗanda suke da ruwa da tsaki ko kuma a'a waɗanda ya kamata a ce sun yi wani abu wannan abun bai faru ba nan da nan za su iya ma sauka daga kan kujerarsu su ce sun ɗauki laifi amma ban da san yanzu ka duba abubuwa irin waɗannan suna ta faruwa banda sace-sacen jama'a da ake yi da kidnapping din mutane da ake ana garkuwa da su ana neman kuɗaɗe da wanda ya ji da wanda bai ji ba da kashe-kashe da tashin tashina da ake fama da ita da zalunci da ake fama da shi ana cikin wannan kasar mu abinda kawai ya dame su ya za su yi su faranta a amerika rai batun umar faruk mutal abdul mutalib shi ya dame su yaron da ake zargi da laifin da baka tabbatar da shi ba har yanzu dan zargi ne ko a gurin su su kansu zargi ne yake in ba dan zargi bane dan za ka kai kotu ba a tabbatar da shi ba yaron ba a bayyana cewa ake ana zargin sa zai yi kaza amma ka duba yadda jami'an kasar aka tashi tsaye haikan me za a yi a a amerika rai akan abin da ma ba a samu ma wani tabbataccen dalili a kai ba amma ba su zama aiki a ƙasarsu ba abubuwan da suke ta faruwa a ƙasarsu wanda ba a gaban su kokari ake a ɗauko tsohon bil na yaƙi da ta'addanci wanda amerika ta bayar ta yi bayanin mai take nufi da ta'addanci ita da kanta ta bawa kuma kasashen musulmi ta ce su ɗabbaƙa shi su mai da shi a matsayin doka don a ciwa musulunci da musulmi zarafi a ƙasar yanzu ya za su zartar da wannan dokar shi ne a gaban su ba su san cewa ya za su gyara zaman yan kasar su ba to babban dalili shine rashin shugabanci a kasa kada duk wasu dalilai suna biyo bayan wannan dalilin ne musulmi ba su da ba su da jagorori ba su da wakilci ba su da wakilai ba su da manya waɗanda suka san kishin ƙasa suka san kishin 'yan uwansu suka san kishin addinin su shugabanninmu na arewa waɗanda suke ansa sunan musulunci wasu ma sun fito da gida mai tarihi na musulunci da su da arnan babu bambanci wani lokaci ma sai ka ce gara arnan shi watakila ma yana yi wa jama'ar ta aiki ganin yadda namu shugabannin suka shantaki banda tara dukiya da satar dukiyar al'umma da zalunci da gina gidaje babu abin da suka sa a gaba shi yasa su waɗancan su kuma suke aiki a ƙarƙashin ƙasa yadda za su ƙarfafa al'ummar su da addinin su kuma ka fito kana zagin su ce uba ya yi kaza wane ne ya yi kaza wane ne ya yi kaza to kai ne zai hana naka yayi kai ma ai an baka damar shekara nawa dan arewa yana mallakar wannan ƙasa mai arewa ta zama ba abin da aka yi to kai me zai hana nakan yayi shi yayi wa nasa mutanen aiki yayi wa addinin sa aiki me laifin sa ya yarda addinin sa shine sama dole ne ya karfi ya yarda al'ummar sa al'umma ce da suke bukatar taimakon sa dole ya taimaka mata me laifin sa kai ina naka shugaban me yayi saboda ka ba ka da shugabanci ba ka da kuma wakilci a cikin tsarin kasa wakilanmu sun zama na banza sannan abu na uku hatta da dama ba zan ce duka ba hatta da dama daga cikin sarakunan gargajiya su ma sun koma sun haɗa kai da waɗancan duk abin da za a yi a yi da su saboda haka ba za su nemi su wakilci al'ummarsu su ba waɗanda aka ce su shugabanninsu ne shugabanni ne da musulunci in ka ce ɗan siyasa shi siyasar ƙasa ke karewa to shugabanni ko sarakuna su kuwa suna kare gidaje ne na musulunci amma kaɗan ne daga cikin suke taɓa kauna kaɗan ne ba su fa'a kirga ba su ma ana tatile musu kafafuwa ba a barin su su saki su faɗa abin da ya kamata su faɗa mun san sarakuna ba su da wani abu a hannunsu amma sai yi magana ku faɗa ku ce ana cutar jama'a ba mu yadda ba amma babu wannan dan kaɗan ɗin da suke yi su ko ba su da gurbin da za su iya wannan ɗin dan yan uwansu duk gaba ɗaya sun haɗe musu kai ba a ba su wannan damar ba kada wannan shi kansa wani abu ne da yake nuna cewa ita wannan al'umma ta musulmi a ƙasan nan ba ta da wani gata kuma duk wanda ya so zankwale mata hanci zai iya dan babu wanda zai ɗaga kara kai babu wanda zai ɗaga ɗinke saboda ita kuma tabbas abubuwa za su ci gaba da da faruwa irin haka matukar dai ba a gyara ba tun ana ganin hayaki ne to zai zama wata gobara ba ma fatan haka wacce ba za ta iya kasuwa ba a yanzu an wuce wani lokaci an wuce lokacin da idan yaki ya barke a kasa ake ciwo kanta an wuce wannan a da an yakin ba sa a kasar nan kuma an ciwo kanka kasar ta kuma komawa ta haɗe a matsayin ƙasa ɗaya amma su masu mulki su sani cewa wannan zamanin yanzu ya wuce a duk duniya ka duba duk duniya inda ake yaki yaki yaki cin yaki yawa babu wata ƙasa da yake farki aka iya murƙushe wannan abu ya ta dawo yadda take in ma an samu ta tallafa su za ga kuma daga baya abin ya kun saboda yanzu duk duniya kowa maslaha kawai yake dubawa ba ruwan mutum duk wannan maganar mutuntaka insaniya humanity duk ƙarya ce akwai waɗanda suna son yaƙi ya barki su sayar da makamai su kwashi arzikin ƙasa su yi ta sata yadda suke so to na tabbata a tasu waɗannan shugabannin da suke da suke a cikin wato dukiyar talakawa suna wa wasu abun ba zai musu kyau ba idan aka ce abubuwa sun cabe da haka ko da za ka yi zalunci dole sai ka samu zaman lafiya yi zalunci zai yi ko yan fashi a tsakaninsu idan ba za su yi wa su jahilci ba fashin ai ba zai yi ba waɗannan suna daga cikin manya-manyan dalilai waɗanda suke haifar da abubuwan da suke haifarwa mu na ƙasa babu abin da za mu iya islamu faɗi fashin rabu da bakin cikin mu sannan musulmi su ta yi musulmi addu'a Allah ya kare su Allah ya ba su ƙarfin gwiwa Allah ya karya magabtansu waɗanda kuma suke ƙoƙarin su ga cewa sun share musulunci da musulmi daga arewacin Najeriya su kwana da sanin cewa wannan abu ko a mafarki ba zai yiwu ba ko a mafarki ba zai yiwu ba mun san akwai ƙulle kulle da yawa a ƙarƙashin ƙasa wanda ya wuce ma ka kira shi lokal ƙulle kulle ne a international ne ba national ba ne akwai ƙulle kulle da yawa wanda iya abin da kake gani shine kamar wasu ne kawai suke kokarin tada tarzoma a'a akwai waɗanda su suna buƙatar hakan kuma su suke shirya ta da kasa saboda akwai abin da ake nufi ga arewa abin da ake nufi ga musulmi akwai miyagun tanadi da aka daɗe ana yi ya za a kai kaifin musulunci arewa irin yadda pakistan ta zama yadda afghanistan ta zama haka ake so a ga cewa arewacin najeriya a ƙalla shi ma ya koma haka kuma karyar su su ta bi su musulunci zai ci gaba da tabbata zai ci gaba da karfi kuma zai ci gaba da yaduwa a arewa kuma ba wani abu wanda yake kara musulmi illa suna kara farkawa suna kara gano inda illar take kuma da izinin Allah za a gyara abinda ya uwanku suke bukata yanzu shine addu'ar mu yi musu addu'a Allah madaukakin sarki ya kare mana rayuwarsu ya kare mana dukiyoyi dukiyoyinsu da 'ya'yansu da zuriyarsu gaba daya suna matukar bukatar wannan addu'a wanda ne babban abin da za mu iya yi musu arnan da suke yaki da su kowa ya sani arna ne da babu abin da suka tanada suka mallaka in ban da burkutu da karuwanci su ba su ba duk najeriya ta kone saboda su ba su ne masu asara ba ba su da asara don najeriya ta kama wuta a fasa ne kowa ya rasa wani ita ce a ajandar su kowa ya san waɗannan arnar da yanzu suke kokarin su ga sun tada tarzoma sun kashe musulmi a jasu ba wani abu ba suka ajiye ba su da dukiya ba su da gidaje ba su da kamfanin duka ba su da komai don haka dan najeriya ta kama da wuta ba asarar da za su yi to ya kamata su kansu mafarkunta su fahimci wannan da fatan Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaki musulmi da musulunci a duk da suke ya karya kafirci da kafirai a duk da suke ibnu taymiya yana mana magana akan hubbullahi li ibadihi wa hubbu ibadihi lahu ubangiji yana son sa na kwarai su ma kuma suna son sa kuma kamar yadda muka ji a baya Allah kadai shine yuhabbu li dhatihi shi kadai ake so don zatinsa duk wani abu da ake so ana son shi ne saboda wani dalilin da ya sa a so shi amma Allah shi kadai ake son shi dan zatinsa wanda duk kaso dan zatinsa ba dan wani dalilin da ya zai sa ka so shi ba to wannan ka daidaita shi da Allah annabawa duka da na farko har zuwa annabin karshe ana son su ne saboda Allah ya ce a so su saboda manzanni ne na Allah annabawa ne na Allah saboda Allah ya zaɓe su saboda Allah ya fifita su saboda Allah ya ba su wasu sifofi na kamala saboda Allah ya ɗaukaka su saboda Allah ya sa musu wasu halaye na kwarai waɗannan dalilai su suke sa ana san su kaga kenan ana san su ne a awsafihim wa laysa li zawatihim dan wasu sifofi da ubangiji ya li'imta su da su shi yasa ake san su amma ubangiji ana san shi ana san domin shi ne ubangiji domin shi ne Allah ana san shi ne zatihi baka in ka so wani bawan Allah ka so shi ne saboda yadda matsayinsa yake a gurin Allah in ka so wani gari ka so wannan garin saboda matsayin da yake da shi a gurin Allah in ka so wani aiki ka so shi ne saboda Allah yana san wannan aikin kaga ashe ko da ne da zaka so zaka so shi ne saboda wani dalili wanda kuma dalili yana da ta'allaka da san Allah shi yasa muka sha faɗa kuma ibnu taymiya ya sha faɗa cewa al-mahabbatu Allah hiya al-asl wa mahabbatu ghayrihi far'un laha tabi'atun laha duk wanda zaka so to ka so shi ne saboda san Allah don haka ba wanda ake son shi ne zatihi sai Allah shi ne in ya baka alkhairi ka so shi ya hana ka ma ka so shi ya ne in taka da lafiya ka so shi ya kwace lafiyar da ya baka ka so shi ya baka ƴaƴa ka so shi ya hana ka ka so shi ya wada taka da dukiya ka so shi ya barka cikin talauci ka so shi saboda kana son shi ne mai zafi to haka bayan Allah shi ke son Allah sannan shi ma Allah yana son su sakamako الجزاء من جنس العمل يد تكي سيشي ما ينا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم سورك إذا هل راق سوء الله سوء نجس كيأتو شما الله ذي سوكو تتوانا إتتشي أكيدا تعالى السنة ba aƙidar waɗanda suke cewa Allahu la yuhabbu wa la yuhibbu ko kuma Allahu yuhabbu wa la yuhibbu wannan duk aƙida ce wacce take ta saba ayoyi da dama na alqur'ani ta saba abin da ya tabbata a cikin sunnar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam mala yayi mana magana akan kulla al-khulla wadda ita ce kamalul mahabba al-mustaghriqatu lil muhibbi kamalar soyayya wacce take mai sassan masoyi gaba daya komai yana komawa bayan ta ne babu wani abin da yake komawa bayan abin da yake shan gabanta Allah yana ya ya annabi Ibrahim da annabi sallallahu alaihi sallama da wannan matsayi wattakhadha Allahu Ibrahim khalila ubangiji ya dauki ya mayar da annabi Ibrahim a matsayin khalilin sa dayinsa wanda ya bashi wannan matsayi na koli a cikin babin soyayya Hakanan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lau kuntu muttakhidan min ahli al-ardi khalilan لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل su biyu suka samu wannan hulla din babu wani wanda ya same ta sai su su biyu wanda duk ya ce shi ma khalilin Allah ne to wannan yana kokarin yayi tarayya yayi kokawa da su akan matsayin da Allah ya keɓe su da shi akwai wani wanda ya wannan da'awar yace qad khassani bil ilmi wat tasrifi in qultu kun yakun bila taswifi لكن لاتخذته وكيلا تأدبا واختار لي خليلا kuma ana girmama wannan mutum ya ja da Allah a matsayinsa ya ja kuma da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan matsayinsa yace qad khassani da ilimi wa tasirifi, wai ubangiji ya keɓance shi ya bashi ilimi ya kuma bashi tasirifi wato jujjuya al'amarin duniya da gudanar da harkokin duniya saboda haka ake kiran shi gausi gausi yace wai ubangiji ne ya bashi wannan in kuntu kun kun bila tasirifi, don abin da ya ce kun shi ma sai ya zama abin nan ya faru dan Allah ya ce wa kansa inda ma amru idza arada shay'an an yaqula lahu kun fa kun shi ma yake haka yake shi ma duk abin da ya ce wa kuntu zai kasance shi an bashi wannan to saboda kada mabiyansa su kure shi su kama shi su ce to kai kai mana wannan karama ko wannan matsayin mu gani sai sauri yayi kan da garki sai ya ce lakin na nittakastuhu wakila ta'adduban sai da ni saboda ladabi ubangiji na ya bani wannan matsayi amma saboda ladabi na wakilta shi ya wakilta Allah wani sun ce saboda wai Allah ce Allah ta tasiru min juni wakila Allah kadai za ku ba wakilcin ku saboda haka sai ya ce ya yi ladabi a nan ya bar wa Allah wakilci shi ya ce kun amma amma a matsayin nashi ya ce wa tara ni khalila kuma wai ubangiji shi ma zaɓe shi khalil kaga can ya ya ja da Allah a matsayinsa kuma a ƙarshe ya ja da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi a matsayinsu to duk wanda yayi wannan da'awa ya bar musulunci ba magana wali ake ba a ko mumini fasiki bai kai ba idan ka duba ar-rihlatul kunakiriya ar-rihlatul kunakiriya baitocin suna nan amma kuma a ci gaba da daukan wannan a matsayin shine wali shine mai san Allah mai san manzon Allah shi zai maka jagora zuwa ga Allah wanda sai dai ya mutum jagora zuwa ga شجاوتا يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد الموجود sai dai wuce gaba a tafi wuta amma ba aljanna to kulla wani matsayi ne babba da babu wani wanda ya cancanci wannan matsayin sai waɗannan mutanen su biyu duk wani wanda zai da'awa to ƙarya yake wa Allah a wata ruwaya annabi yake cewa inna Allah takhazani khalilan kamar takhaza Ibrahim khalila su biyu Allah ya ba su wannan matsayi na kulla suka samu soyayyar da ta ɗara ta kowa shine mala yace fa bayyana sallallahu alaihi wa sallama annahu la yasluhu lahu an yattakhidha min al-makhluqin khalila bayyewa ga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ya dauke shi ya aje shi a wannan matsayi kuma shi ya riki wani ya ba shi ma wannan matsayi ba zai ولو ولو ان وانه لو امكن ذلك لكان احق الناس به ko احق الناس به ابو بكر الصديق da a ce akwai wanda annabi zai bashi shi ma matsayin kulla ya zama khalilin annabi ba ma maganar khalilun da yake ba khalilin annabi da akwai wanda zai samu wannan matsayin to da sai da abubakar ne shi ne jagaban waliyai na duniya duka in ka ɗauki annabawa da wannan babu sama da abubakar amma abubakar bai kai wannan matakin ba مع أنه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه annahu يحب أشخاصا tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta kansa cewa akwai mutanen da yake so kaga ashe al-mahabbatu dun al-khulla tunda da a ce da al-mahabba da al-khulla abu ɗaya ne kaga da sai zama tuka warwara ya zai ce banda Allah ba wanda ya rika khalil kuma sannan ya riki wasu ya so su to sai a ce al-mahabba ai bata kai khulla ba khulla shine kololuwar mahabba din annabi ya so wasu mutane ka qaulihi li mu'az kamar yadda ya ga mu'az bin jabal yace wallahi inni la uhibbuka hadisi ne da ya tabbata daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cikin musnad imam ahmad da wasu littattafan sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hannun mu'az bin jabal yace ya mu'az inni wallahi la uhibbuk fala tad'anna في دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قال كما أن معاذ يتي يا معاذ والله للي إني, إني لأحبك إن أحسنك كما النبي صلى الله عليه وسلم هنا سمى معاذ بن جبل هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يا جاء والأنصار إلو ولا مجنة وكذلك قوله للأنصار هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يا جاء والأنصار كما يثبت a cikin hadisin Anas dan Malik wanda yana cikin Sahih Bukhari manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallama <clears throat> Anas yake cewa wata mata ta zo gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallama wata mata ce bilal ansar daga cikin mutanen Madina ta zo gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallama da dan yaro karami a hannunta sai manzo sallallahu alaihi wa sallama suka yi magana da ita sai ya ce wallazi nafsi biyadihi innakum ahabbun nasi ilayya wallazi nafsi biyadihi innakum ahabbun nasi ilayya annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantsi ya ce na rantsi da wanda raina ke hannunsa lalle ko na so sama da kowa lalle ko na fi so sama da kowa ya faɗa ka sau biyu kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna yana son al'ansar wa kana zaid ibn haritha hibba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zaid ibn haritha ibn shurahil wanda ake masa alkunya da abu usama bararren bawan manzo sallallahu alaihi wasallama wanda tun a jahiliya aka kama shi a matsayin bawa sannan wani mutum da ake kira hakim ibn hizam ya saye shi ya bawa ammarsa gwangwansa ita ce khadija bintu kuwaili matar annabi sallallahu alaihi ta farko ya ba da shi gare ta ita kuma sai ta yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama kyautarsa tun kafin annabci yana ɗan shekara takwas annabi sallallahu alaihi wasallama ya yanta shi ya yi sa ana kiran shi zaid ibn muhammad har sai da Allah ya ce ya ba ilmi huwa aqsatu inda Allah ku kirawo su da sunan iyayensu sannan aka dawo ana kiran shi zaid ibn haritha maimakon zaid ibn muhammad yana daga cikin as-sabiqun al-awwaluna fil islam wanda suka riga kowa shiga musulunci da shi aka yi yakin badar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama duk sanda zai aika wata tawagar mayaka masu kai farmaki da samame in akwai zai fi sabit a ciki to zai sa shi cikin umara ko ya ce ma shine shugaban an kashe zai ibn harisa a yakin mota a kasar kasar sham a shekara takwas bayan hijira to zai ibn harisa ana ce da shi hibbu rasulillah wato dan lelan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka nan ɗansa usama shi ma ana kiransa hibbu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam don haka duk sanda wani abu ya tashi wanda ake so a yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam magana a kansa kuma ana jin nauyi ana ga ba kowa ne zai iya ba to sai a tinkare sai a tunkare usama ko zaidu ko ɗansa usama daga baya a ce ya je ya yi wa manzo sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya zo cikin sayo muslim lokacin da annabi sallallahu a lokacin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya tura usama afwan lokacin da cikin sayo bukari hadisin matar da take a ran kayan mutane sai kuma ta yi runtu ta ce bata ara ba wato tarkayin sata da dabara ko wannan kenan to shi ne aka kawo aka gaya manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama gashi gashi gashi gashi abinda yake faruwa sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya sa aka kawo matan nan aka tsaye ta tace eh duk abin da aka zarge ta da shi tayi manzo Allah ce to aje a yanke mata hannu danginta suka zo suna neman shafa'a an riga an kawo gaban alkali ya yanke hukunci kaga babu shafa'a kuma bayan an yanke hukunci ka'idar musulunci da. in an riga an yanke in kafin a yanke hukunci ne can dangin ta waɗanda abin ya shafa suka ce sun yafe shi amma an kawo gaban alkali ya ce ya yanke hukunci na haddi to kuma babu shafa'a sai suka zo suna neman shafa'a aka cewa za a je gurin a gaya ya gaya annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ce a gaya wa usama saboda shine hibbu rasulillah wa ibn hibbi rasulillah shine dan lelan manzon Allah kuma dan dan lelan manzon Allah aka je ya je ya same shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin magana da yazo da ita kishi ya fusata ta tashfa fi haddin min hududillah atashfa fi haddin min hududillah لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها akan haddi daga cikin haddojin ubangiji zaka zo kai shafa'a ka nemi ai alfarma ce wallahi ko Fatima ce yar ciki na ta yi sata sai na ki hannunta haka nan Abdullahi da Umar ya ruwaito cewa Annabi sallallahu ya dora Usama akan shugabancin runduna da za ta kai samani. za su je yaƙi bayan bayan yaƙin mota kafin annabi sallallahu alaihi wasallam bar duniya ya kuma naɗa wata runduna wadda aka naɗa usama cewa shi ne zai shugabance ta sai mutane suke ganin yaro ne karami ya za a naɗa yaro karami a kan rundunar da a ciki akwai abubakar da umar da abu ubaida da waye manya-manyan sahabbai dattawa kuma a sa yaro karami annabi sallallahu alaihi wasallam yana da hikimar da ta sa ya haƙoshi. shi duk da cewa yaro ne karami kuma ya shugabantar da shi akan su abubakar da umar da usman da sauransu sai mutane suke sukan wannan shugabancin ta fuskar cewa yaro ne karami da ba har akai ba sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yake cikin mutane ke cewa ayyuhan nas in taf'alu fi imratihi faqad kuntum taf'aluna fi imrati abihi min qabl in kuna sukan shugabancinsa daman can kun taɓa sukan shugabancin mahaifinsa gabaninsa ya ce wa waimullah in kana na khaliqan lil imra na rantse da Allah ya cancanta ya shugabanci wa in kana min ahabbin nasi ilayya wa inna hadha la min ahabbin nasi ilayya ba'da yace zaid ibn haritha ya cancanta ya shugabanci kuma yana daga cikin waɗanda na fi so kuma bayansa ɗansa yana daga cikin waɗanda na fi so usama kaga adam sallallahu alaihi wasallam ya nuna yana son su ya tabbatar da soyayya shi gare su haka nan wa qala lahu amr ibn al-as amr ibn al-as ɗaya daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam amr ibn al-as ibn wa'il ibn hisham as-sahmi quraishi ne <coughs> ana masa alkunya da abu abdullah ɗansa abdullahi ibn amr tsakanin shi da ɗansa wato shekara sha biyu ne kawai ya girma ɗansa da shekara sha biyu kacal to ya musulunta qabla fathi kafin fathu makka a watan safar shekara ta takwas wasu ce ya musulunta bayan wa bayan an yi sulhul hudaybiya kafin kuma yakin khaybar a wannan dan tsakanin ya musulunta mutum ne jarumi kuma mutum ne mai fikir mai tunani in ya zauna ya tsara abubuwa ko kaiwa sai ya baka sha'awa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya yabe shi ya amr ibn al-as min salih quraish yana daga cikin mutanen kirki a cikin ƙurashawa to saboda shaja'arsa jarumtarsa da kuma ƙwarewarsa wajen iya tsari da filanin annabi sallallahu alaihi wasallam jawo shi kusa yana kuma girmama shi har ma da aka zo za zati salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya naɗa shi a matsayi shi ne tare da cewa ga abubakar da umar a cikin rundunar abubakar yana ciki umar yana ciki abu ubaida ibn jarrah daga baya aka tura shi shi ba zama karkashinsa sa to gani irin yadda manzo Allah yake girmama shi wannan zai nuna maka yadda annabi yake mu'amala da mutane da yake ganin annabi yana jawo shi kusa yana girmama shi kai har gashi ma za a fita wani hari an ce shi ne shugaban rundunar duka ga abubakar ga umar ga usman sai yake ganin matsayinsa watakila ko a ransa sai yake faɗa ce kai wannan shi yake bada ya yace sai na rika jin koma na fi abubakar da umar din ne a wurinsa amma ya zai ya gano tunda annabi sallallahu alaihi wasallam baya nuna taware wajen mu'amala yadda zai yi bushasha ya saki fuska ga abubakar da umar haka kowa yanzu zai masa duk da cewa a gurinsa ya san wani ya dare wani matsayi amma mu'amala in da yake da wannan zai zama maka karamul akhlaq na manzo sallallahu alaihi wasallam bai dade da shiga musulunci ba amma ga irin matsayin da ya samu an an haɗa wata rundunar an ce shine shugaba ga abubakar da umar duk shi da ya ba su umarni yace sai na rika je a gona lalle na fi waɗannan matsayi amma kuma akwai buƙatar in tabbatar da haka sai ya matso kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ya rasulullah ayyun nasi ahabbu Sai ya saki Allah duk cikin mutane wa ka fi so sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi Aisha ya ce Aisha na fi so sai ya ce faminar rijali ina tambayar kare akan maza <laughs> ba mata ba abin da zai zato a ce kai sai wasu Allah ce abuha ya ce sun ma'ayu sai kuma wa annabi ya ce umar ya ce sun ma'ayu sai kuma wa annabi ya ce usman ya ce sai dai sauri sai ya shiga zana mutane sai dai shauri sai dai shuru don kai ya sa na ƙarshe A aika zana aika zana shi ya zo a ƙarshe ya ce sai dai shuru kawai na daina magana to wannan zai nuna maka yadda annabi sallallahu alaihi wasallam zamantakewar sa kake da sahabban babu wariya babu cin fuskar wani ko a wulakanta shi kowanne ya zo ya bada gudunmawarsa gwargwadon abin da Allah ya bashi ga wannan addini zaka ga annabi sallallahu alaihi wasallam irin yadda ya karbe shi sai yake san ma yafi abubakar da umar to haka duk wanda suke gurin sai idan irin wannan ta taso ne sai su fahimci cewa to a shi wannan gaba da ni yake amma kuma a mu'amala ba ba bambance ba an gane ko da a ce wajen mu'amala ya bambance shi kansa ya kula cewa idan ya zo za a tashe shi a ce abubakar zauna zai fahimci cewa a abubakar ya fi sai ga cewa in aka zo ya zauna guri abubakar ya zo shi ma na shi gurin zai nema ba a tayar da shi a zaunar da abubakar a gurin to sai yake zaton cewa to ga kuma wani sharaf da aka yi masa an ba shi shugabancin sariya an abubakar da umar duk suna karkashin sa to abin da ya sa ibnu tabiya ka wannan fadar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce fa aisha ita ya fi so sannan kuma aka tambaye shi a cikin maza ya ce abuha kaga ya nuna yana son Aisha radiyallahu anha yana son mahaifinta Abubakar da kuma waɗanda aka ambata duka a cikin hadisi haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa fatima yar cikinsa a wani hadisi dogo wanda a cikin sahih muslim da kutubu sunan bukhari bai rawaito shi ba wanda yake nuna falalar aisha radiyallahu ta'ala anha matan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama sun kula cewa duk sanda za a yi wa manzo sallallahu alaihi wasallama kyauta akan yi masa lokacin da yake gidan aisha in yana gidan dalilin su mutane ba su kai masa kyauta ba amma duk sanda kwanan Aisha ne sai a kai masa kyaututtuka kai masa zuma kai masa wasu kaji a kai masa to sai suke ganin kamar ba ba ba adalci sai suka ce wa Fatima suka haɗu sai suka ce wa Fatima ta je ta gaya wa mahaifinta nisa'uka yas'alnaka al'adla fi ibnati abi quhafa matanka suna neman kai musu adalci dangane da yar abu kuhafa suna nufin aisha yar sayyidina abubakar shikenan sai fatima ta je ta nemi izinin shiga annabi sallallahu alaihi yana kwance da aisha a sun lulluɓa da gado ɗaya ta nemi izinin annabi yake ta shigo ta shigo ta ce matansa ne suka aiko ta ta gaya masa cewa yas'alnaka al'adla fi ibnati abi kuhafa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dube ta yace ya fatima ala tuhibbina ma uhibbu ba ki san abin da nake so ta ce bala ina so mana ya rasulullah qala fa ahibbi aisha shi kila ya daure bakin ta kuma sai ta koma ta gaya musu faga abin da ta je ta faɗa ga abin da aka gaya mata sai suka ce mu muna ga baki mana wani amfani ba su kuma komawa kiran ta ce a'a ita ba za ta koma ba ta yi ta gama annabi ya gaya mata wannan magana ko da jin ce ne ta ce ita ba za ta koma ba sai suka ce zainab ta je zainab bintu jahsh aisha ta ce fa kanat hiya allati tusamini fi almanzilati inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ita ce wacce take karkiya da ni wajen samun matsayi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana santa saboda matsayin da take da shi a gurinsa استنى ارب الظنسة في أبيمة بنت عبد المطلب بعد عائشة تتشي سي أكتشي زينب تتشي عائشة تتكي بعد صفة تتشي وكان وكان امرأة وكانت وكانت فيها وكانت امرأة فيها خير متكي للخير وكانت أصدق الناس حديثا متكي بكسكية ذاتي مقالة كسكية تتشي فلا وكانت aksaran lafi sadaka mace ce mai sadaka mai kyautata wa mutane ta dai yabe ta da sifofi daban-daban ta ce sai dai kuma tana da fushi ya ce amma kuma ta ce amma kuma in ta yi fushi nan da sai ta sauka kaga wannan yana nuna maka kishin mata a nufin alaihi ba irin da matan mu bane kaga ta ce duk cikin matan manzo Allah ba wacce take gogayya da ita kamar ta amma kuma gashi tana yabanta da wasu sifofi ce mace ce mai ibada mai san Allah mai tsoron Allah mai yawan sadaka mai aiki tukuru don ta samu abin da za ta kyautata ma wasu da shi haka duk ta zana a cikin sayoyin da ta faɗa kawai magana ta faɗa ta ce sai dai mace ce wacce tana da saurin fushi sai ta ce amma kuma nan da nan take sauka saboda haka sai aka ce ita ce kawai za ta iya zuwa ta kai wannan sakon saboda ka tafi ta samu manzo sallallahu alaihi wasallam a wannan yanayin da Fatima ta same shi ta ce to matanka sun turo ni suna neman kai musu adalci game da wannan yar kwailan saboda ta fi su karancin shekaru tana faɗar haka manzo Allah bai ce ko ba sai ta fusata sai ta shiga gaya wa Aisha maganganu ta inda ta shiga ba ta da take fita ba ta yi ta zuba ta yi ta zuba aisha ta ce a lokacin ni da ina kallon maza Allah ina hararar gidansa in ga ya yarda in rama wanda zai zama ka mace mai hankali ba wai huce haushin ta ya dame ta ba me za ta yi mijin ta ji daɗi saboda haka za ta iya sadaukar da ta ma idan ta san cewa mijinta zai ji daɗi a haka za a yi mata abu ta haƙura ko da tana da gaskiya ta haƙura in ta san cewa haƙurin nan zai ƙara da mijinta abin nan saurak ita yanzu ba yardar da kanta ya dame ta yardar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sai nake kallon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai alamun da suke nuna cewa ya yarda ni ma in yi magana <coughs> a sai lokacin da ta fahimci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai ki yarda ta kare kanta ba ta ce saurak ka sai na diran mata sai da na na sa ta yi shuru ta rasa abin fashi hatta akhantuha sai da na fi karfin ta na gallabe ta saboda Aisha mace ce mai zaka'i mai wayo wanda duk cikin mata annaba wanda ya kai ta wannan sai yasa duk cikin mata annaba wanda ya kai ta ilimi ban cikin matan al'umma kakaf ba kai duk cikin matan duniya ba wanda ya kai saboda haka da ta fara magana sai da zainab ta rasa abin fada sai da ta ɗaura bakinta zainab sai shuru aisha sai shuru annabi ya ce inna hamnatu afi kuha to wannan bai tace abu kuha din ba yace ne to ba wanda ita ce ba ke ba ta fi karfi ki ki ki kasa me ke so kuma in yi to kaga idan matan annabi sallallahu alaihi wasallam za su ce musu adalci kai dan matar ka ta ce kai min adalci ai mai sauki ne kaza Allah ba amma wai yas'alaka al-adla to shi yasa dole sai an yi hakuri, to kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa fatima cewa yana son aisha a shekaran jiya a shekaran jiya waccan an kawo wani dan shi'a a tashar mustaqilla bayan ya gama zagin sahabbai da abubakar da umar da ya ɗauko suratul tauba ya ce duk munafukai ne su Allah yake nufi da wa minhum wa minhum din nan da Allah ya rika faɗa a suratul tauba ومنهم من يلمزك في الصدقات ومنهم من آهد الله ومنهم ومنهم ومنهم الذين يؤذوا النبي da sauransu duk wannan wa minhum wa minhum ta cikin suratul tauba yace ana nufin sahabban manzon Allah sannan ya karkato kansa Aisha da Hafsa ya dauko in ta tuba ila Allah ma qasadat qulubukuma ta Allah yace zuciyarsu ta karkace ce amma wasu yanzu sun mai da aisha wata ce wanda za su saurari maganarta ta su girmama ta da ba da bayan shi dan jarida duk ya biya ka da shi a cikin wasu abubuwa dan yana ta jawo ya gama jawo aya ce to ka jawo aya akan cewa ta sahabban manzo Allah yake nufi so Abubakar da Umar kuma ka tsallake wasu a cikin suratul tauba dan akwai wasu ayoyin da ka ji faɗa in ka zo kawai ka kawo wa minhu wa minhu akwai kuma inda Allah zai yabo ga wasu sai ka tsallake لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم يسي دمي بكرة وأنما دمي تقلق وأنما لكن الله سيدي لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم دمي تقلق وأنما yace kuma a gaba can ka zo daidai gabar inda الأولون من karanta wasu sabiquna min wa ansar ka tsallake can gaba Allah ce laqad taba Allahu ala nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina tabahu fi sa'ati al usrati min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum thumma taba alaihim liyatubu innahu bihim ra'ufur rahim dan me ka tsallake wannan yace Abubakar da Umar da Usman da waɗanda duk kake zagi da su aka fita yakin da kuma ya ce waɗanda suke tare da annabi a yakin Tabuka duk Allah ya yafe musu yace ka yadda da abubakar da umar da usman da su aka je gazwatul usra gazwatul tabuk yace shi a daina kawo masa sunaye shi magana sahabbai yake duka kai ka kawo sunayen su ka bace su kai ka fara yace kai ka fara shirin da muka yi shekaran jiya da jiya da kai duk waɗannan mutanen kake zaki kuma yanzu na ka sunan su gashi kai ka ɗauko sura akan zaka bace sahabbai kuma ita ce take wanke su kaga wanda ya shiga amma to da bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd ya yarda da wani bangare da mummunar fahimtar da ya masa sannan kuma ya kafirce wani bangare Ya ce ko baka yadda alqur'ani wace ce na yadda. ka yarda duk abin da alqur'ani ya faɗa gaskiya ne ya ce na yadda ya ce to ya ka yi da wannan ayar yace shi shi ba wannan magana yake ba to wace magana kake to <laughs> ba magana sa kai kake ba to ƙarshe haka ya kure shi to shi ne kuma ya zangaro kan Aisha sai ya tambaye shi ya ce a ɗakin wa annabi ya rasu sai ce a gidansa ya ce a gidansa amma gidan wa cikin gidan matansa ya ce shi wannan harkar tarihi ya ce a'a ka gaya mun kai a ina annabi ya rasu ba gidan aisha ba a ɗakin aisha kai yanzu kana cewa alkur'ani ya sauka ya kukushe su ya babbata su ya ce da su munafukai ne marasa gaskiya kuma annabi ya rasa inda zai je jinya sai ɗakin marasa gaskiya a nan ya mutu akan shi ne ranarsa ta ƙarshe a duniya a ɗakin na Aisha akan cinyarta ya ce to in kai ne gaskiya ne in ka faɗi wancan in ta tuba ila Allah makasa ga tsoro kuma to ka faɗi wannan ma sai mutane su ɗauka ina eh, da gaske gaskiya kake nema amma dan me zaka ɗauko in ta tuba ila Allah makasa ga tsoro amma ba za ka kawo wannan ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yana san Aisha a nan garin naji wani yana yana yana magana da jahilci ba kankani ba wato kace kamar jahilcin duniya Allah tattara a cikin sama magana yake amma kuma wasu bayan Allah waɗanda aka zare wa hankali da tunani suna da ban suna saurari cewa duk bala'in da ake ciki duk bala'in da al'umma take ciki na rarrabewa da kaskanci na Aisha ce ta ja musu ita ta kafa jam'iyya ita ce ta yi ta kawo rigingimu a cikin al'umma ya ce kuma jam'iyyar ta ita ta zama ahalin suna wal jama'a yana yin magana kuma yana kiranta ummul mu'minina kaga ba ku in ka yadda ummul mu'minina kuma zaka zo ka ce ta ta lalata abinda umar mu'minina kaga wannan abin da yake nuna shi ba uwarsa bace shi baya ciki ke ba uwarsa ba ce to wani ya zama mu ce ai ba ta barbarewa ɗa ya fito yana zagin uwarsa yana barranta da gare ta dan ba da za a yi wa azuwa azwaju ummahatuhum da Allah ya faɗa ba da za ka kankara wannan kuma ka ki ko ka so ka zo ayar sai ka karanta ta haka shi'a da suka rasa yadda za su sai suka ce ai yadda Ali ya sake ta ta za a da Ali ya sake Aisha sai wai maza Allah ya kafin ya mutu ya wakilta shi ya ce duk wacce kaga ta lalace ka sake ta babu babu addini mahaukacin addini irin shi addini ne na mahaukata na rashin kan gado magana ce za a rika ta tana warware kanta shi yasa ban gani wata billa da take dauke da sinadarin mutuwar ta ba da rushe kanta irin shiya shi yasa ai suka kirkiro wannan abin takiya kawai yanzu a fito a faɗi shi an cin to kowa zai rika ja da baya sai a ce ai takiya a rika kokoye wasu abubuwan ka a faɗa wai fadan ba duka aka faɗa ba an saka ya amma ka duba gubar da aka faɗa dube ta iya da tafi wannan ba gare da ita ba mana yace wa qala lil hasan haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wa hasan allahumma inni uhibbuhu fa ahibba wa ahibba man yuhibbu ya ubangiji ina son hasan ya ubangiji ka so shi ka so wanda yake son shi al-hasan ibn husayn shi a haushin hasan suke ji haushinsa suke ji saboda kawai ya ya sallama mu'awiya shugabanci a ci shi bai yadda a ci gaba da zubar da jinin musulmi ba duk da ya cancanci ya zama shugaba din amma dan haɗin kan musulmi ya sauka ya bayar annabi ne ya yi masa yabo da wannan ya ce inna ibni hadha sayyidun wa sayuslihu Allah bihi bayna fi'atayn azimatayn min al-muslimin nabi ya ce dan nan nawa hasan kenan ya ce shugaba kuma ta hanyar ta za a samu sulhu tsakanin manya-manyan shugab wato bangarori biyu masu rigima kuma musulmi duka Allah bai ya kasance bangare wannan siyada din da Allah na ya faɗa dangane da Hassan ta tabbata a wannan shekara abul jama'a aka samu haɗin kai duk ƙasa ta ɗinke kowa ya yarda cewa shugaba guda ɗaya ne sannan har suka ci gaba aka ci gaba da shigo da ƙasashe da dama cikin cikin hauzan musulunci duk da na ji wani ɗan shi'a ce wannan abin nan mulkin mallaka ne ba ba ba ba futuhat bane dukkan kasashen da suka shigo musulunci a wannan lokacin mulkin mallaka ne aka ce aka yi musu ihtilal ne yace kana nufin iraki ihtilalin ta aka yi tunda a zamanin abubakar umar aka shigo da daular farisawa ta sakari ihtilalin ta aka yi ita ma yace a ah, shi yana nufin a zamanin banu umayya to haka dai zai ta tsilla tsilla وأمثال هذا كثير ما ليس إلى إلى ولا ناديوة فوصف نفسه بمحبة الأشخاص النبي صلى الله عليه وسلم ينون ينا سمس متاني وقال إني أبرأ إلى كل قليل من قلته ولو كنت متخذا من أهل الأرض قليلا لاتخذت أبا بكر خليلا كما يا أبي sannan سلم كم ce اني ابرأ الى كل قليل من qullati هو da zai ce قليل qalilin sani ba ba ni ba wani ya ce ni khalilin sani saboda da a ce zan riki wani a nan duniya khalili na tafasu a babakarin khalila kaga ashe hulda ba ita ce mujarradin mahabba ba mujarradin mahabba annabi sallallahu alaihi wasallam ya da masoya duk bayan Allah mu'minai sahabbansa duk masoyansa ne ya fito kuma ya faɗa ce wani ina san shi wani ina san shi wani ina san shi ya ce yana san ansar gaba daya to amma mahabba ya yace wannan tsakanin shi ne da ubangijinsa babu ruwansa da wani wanda zai ce shi salilin sani wannan matsayin ba mai taka shi sai sai sai su kadai wanda su ba kuma wanda ya taka wannan matsayin saboda haka ibnu taymiya ya ce kaga wanda yana nuna cewa al-khulla akhassu min mutlaqil mahabba al-khulla wato wani abu ne keɓantacce da yake da matsayi keɓantacce daga abin da ake cewa soyayya abin da ake cewa soyayya wani abu ne wanda yake da faɗi to al-khulla wani abu ne daga ciki wanda yake da matsayi babba wannan ita ce gabar da ibnu taymiya zai ci gaba kuma da fito da ita menene hulla ya aka hulla ta zama mutlaqil muhabba kuma al hulla kaso mutum ko kaso abu ba dan wani abu ba dan karan kan abu dan shi kadai abu kowane soyayya kuma za ta bi bayan wannan soyayya din zai fito sannan kuma ya raddi ga masu cewa Allah baya so sai dai ya nufi sakankawa ya nufi itaba amma shi ba so sannan shi ba za a so shi ba sai da a so da'arsa ya fi gaban a so shi ibn taymiya zai zo yayi wannan bayani a gaba ta gaba insha Allah da fatan Allah madaukakin sarki abinda muka faɗa daidai ba mu lada abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya fi mana wannan ya ce yaya ingancin sunayen Allah tara da muke koyo a makarantun islamiyya idan kuma Allah ya sa wasu ba su inganta ba ko a wani littafi za a iya samun waɗanda suka inganta Allah ya saka da alkhairi a musu to ban san me ya taso mu ma a can Kano har ma wani katafaren dan bid'a yana sanar zai lacca kare sunayen sunayen Allah to sura Allah ya fi karfin wani ya zo ce zai kare su dama a kare take kuma kariyar ta sa ake magana cewa waɗanne sunaye ne suka inganta waɗanne ba su inganta ba kaga wannan shine kare sunayen Allah kada a sa masa sunan da bai sawa kansa ba kada a kira shi da sunan da bai inganta a cikin littafi a cikin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ba wala shine hakikanin kare sunayen Allah da da da da martaba su mu a gurin mu sunayen Allah ba 99 ne kawai ba shi idan yana ga tasa'in da tara ne mu ba tasa'in da tara ne kawai ba a ciki dai akwai tasa'in da tara da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lillahi 99 man man ahsaha dakhala aljanna inna lillahi lalle Allah yana da wasu sunaye 99 da tara kaga ba shi iya sunaye take kenan ba yana da wasu sunaye 99 da tara waɗanda idan mutum ya kula da su ya kiyaye su zai shiga aljanna kaga kamar ka ce ina da naira dubu wacce zan yi sadaka ne kaga wannan ba da nuna kuɗin ka a duniya ka kaf naira dubu ba ina da wata naira dubu zan taimaka a masallaci in je kaga wani wawa zai zo ce kudin ka kenan daman naira dubu ina kallon ka haka sai kaga wawa ali ban ce naira ta dubu duk duniya ba sha ne kudi na naira dubu ba ne akwai bambanci ka ce kuɗi na naira dubu ne ko ka ce ina da wata naira dubu da cewa ya da cewa ya yi abin nan da cewa ya yi asma'ullahi tis'un wa tis'un asma sunayen Allah tasa'in da tara ne to sai ka kayyade mata amma cewa ya yi inna lillahi tis'an wa tis'in asman man ahsaha ay allati min sha'niha man ahsaha da kalan hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam shi ke nuna mana ba iyakar suna akwai sunayen da ma Allah bai kar sanar da kowa ba kuma sunayen sa annabi yana cewa Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka أو أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك يا أبنجي إلى روقانك دكا ونسونا ديكناك wanda eh, Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bi nafsak sunan da ka kira kanka da shi ba wanda wani ya kira ka da shi ba wanda kai ka kira kanka da shi aw anzaltahu fi kitabik ko ka saukar da shi cikin littafinka aw allamtahu ahadan min khalqika ko ka sanar da wani daga cikin halittunka aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaib indaka ko ka kai kake banta da sanin sa a cikin ilimin ka na gaibi kaga ashe akwai suna na Allah wanda gaibi ne ba ba wanda ya san shi kaga ashe ba za ka zo ka ce iya sunayen Allah ta da tara bane sannan akwai sunan da ya sanar da wani bayan wasu bayi daga cikin bayinsa, ba wanda kuma ya sani sai su cikin manzannin sa saura kaga ashe sunayen Allah ba za a ce sun takaita a nan ba sunayen Allah tasa'in da tara da ake cewa tasa'in da tara da wanda suka fi shahara suka fi yawo a cikin ruwayar Tirmidhi bayan ya kawo hadisi inna Allah tis'al wa tis'ina sunan sai ya kawo kuma sunaye ta tara bayan wannan a bukari da musulun sauran littafai da suka sun takaita akan wannan amma ruwayar wannan ta zo da ƙari wannan ƙarin shi ne abin da malamai suka yi magana a kan rashin ingancin wannan ziyadar ta bayyana fassala bibiyar waɗannan sunayen wannan ruwayar abin da yake kwalwa ta yanzu a cikin sanadin ta rahman ibn Ziyad al-Ifriqi wanda shi ne matsalar isnadin wanda malaman hadisi sun za a fashi kuma ya yi tafaruri da wannan riwaya saboda haka malaman hadisi ba yanzu ba da dadewa shekara sama da dubu suka ce wannan riwayar ba ta inganta ba to tunda ba ta inganta ba kuma Allah ya ce yana da wasu sura 99 shine malamai suka zakulo waɗanda suka zo cikin Qur'ani sai kuma waɗanda suka zo a cikin sunna sahihiya a cikin sunna sahihiya wasu da dama wasu sunaye da suka zo a cikin a cikin asma wannan asma'ullahi husna da aka fi sani ba zo a qur'ani ba zo a wata sunna sahihiya ba kaga ba za su tabbata a matsayin sunan Allah ba akwai kuma wanda suka zo a cikin sunna sahihiya babu su a cikin ainihin wannan riwayar kaga su sun tabbata sunan Allah ne min asma'illahi husna shi yasa malamai suka ci suke kokarin har hadawa daga Alqur'ani da sunna in ka dauka fatul bari karkashin sharhin hadisi yayi ta kokari ya kakkawo ayyukan da su malamai suka yi a baya su ibnu arabi da sauransu ibn al-arabi al-maliki shi kaga ba yanzu aka fara mutum a fado a fado su ba a tuturo su daga alqur'ani da sunna haka akwai bincike da aka yi ibn isaimin a cikin littafin sa kawai mutla yayi kokari ya kawo su wanda sunna ta zo da su wanda kuma wanda alqur'ani ya zo da su da wanda sunna sahiha ta zo da su akwai littafin alawi saqaf shaykh alawi saqaf yana da wani littafi al-asma' والصفات على ضوء على ضوء الكتاب والسنه ya yi kokari ya bibiye su shi ma tare da kawo kowane suna ga inda ya zo ayat da ya zo ko kuma ga hadisin da aka rawaito kuma ga ingancin sa a wurin malamai littafi ne babba saboda haka abinda ake cewa dukkan wani suna da Allah bai kira kansa da shi ba to ba daidai bane kai ka sa masa wannan suna sunayen Allah tauqifiyya ba a sanya wa Allah sunan da bai sa wa kansa wanda shi abinda malaman akida suke faɗa ba a sa wa Allah sunan da bai kira kansa da shi ba to akan wannan doron wannan ne yasa to bi wannan diddigin wannan hadisin aka gane cewa bai inganta ba saboda haka ba wawa magana ne magana ce ta kare sunayen Allah din wanda zai ce kawai ko ma me aka faɗa yanzu kana jin wasu abubuwa da ake faɗa a matsayin sunan Allah a ce ya huwa ya huwa ya kaf ha ayin sa akwai wanda su sunayen Allah ya kaf ya sat wasu sunayen Allah kaga wannan ilhadi ne cikin sunayen Allah wa zarul ladina yulhiduna fi asma'i ta Allah ya faɗa yana daga cikin abin da malamin tafsiri suka faɗa na tabi'ai kamar qatada cewa al-ilhadu fi asma'i al-kadhibu fi asma'illahi ta'ala min al-ilhad ka kira wani suna ka jingina Allah bisa ƙarya yana daga cikin ilhadi da Allah ya kyale shi da masu ilhadi cikin sunayensa wannan kuma yana tambaya ne akan hadisin da yace wai ya gani daga Abu Huraira wa min al-kaba'iri as-sabbatani bis-subba Yi ba taɓa ji wannan hadisin ba sai a gonsa. haka ka san shi ba ba san ingancin shi ba a cikin sahabbai ko akwai mace wacce ba sahabiya ba wacce take ba da karatu abinda aka sani a tare da matan sahabbai da tabi'ai da dai abin nan babin riwaya sukan ba da riwaya wato akan ji hadisai manzo sallallahu alaihi wasallam a gusu amma su zo su baje a yi ta fatawa wannan babu shi a tarihin musulunci kuka daga baya dai an samu an kukusa matan cikin harkar da'awa ga mace ita ma mai wa'azi ce amma dai a tarihin musulunci ba wannan aka sani ba a san wata mata alƙaliya ba a san wata mata faqiha ko mai hudu ba ba abinda aka sani an san yawanci mata zaman aure suke suna da sitir da Allah ce wa karna fi biyu kunna al'aslu aslu fil bar'a al in ta zauna a gidanta fita ta mace zuwa wani abu wani abu ne na larura kuma annabi ya aika masu wa'azi garuruwa daban-daban daban-daban amma maza yake turawa ba a tura mata yana tura maza ne ya tura ali ya tura mu'az ibn jabal ya tura abu musa al-ash'ari yana su tura su fita garuruwa su je su yi wa'azi sannan mata suka yi musharaka da maza wajen daukan ilimi a makarantu a masallatai duk wannan mata za su iya musharaka da maza amma zaman mace ta fito gaban maza tana lacca wannan ba a sani ba ba a san shi ba ba a ba san wannan a tarihin musulunci ba duk matan da aka ambata da gudunmawar da suka za ka samu min ba da riwaya ne kuma kamar yadda zahabi yake cewa yawancin mata masu ruwayar ma yawancinsu masturat ne ba ma san yanayin su ba ta fuskar jarhuwar tarihi saboda a gida suke a yawancin yawancinsu masturat ne yake cewa sai dai cikin mata ban san wacce ta kai matsayin masuruka ba wato wacce aka yi kwandelin dinta gaba da a hadisi saboda ai sai an san yanayin mace sannan za a iya kwandelin ɗinta a cikin harka hadisi ce kamar ka je ka duba cikin littattafan jarhu ta'dil malamai mata za ka yawanci masturat ne kaɗan ne waɗanda suke fitattu an san su lokacin da ibnu ishaq ya rawaci hadisai daga fatima bintul munzir fatima bintul munzir mata take ga Hisham ibn Urwa sai Hisham ibn Urwa ya ce eh, Muhammad ibn Ishaq ƙarya yake don matar shi ce shi kuma ya san matar shi ba ta ba da ruwaya za a iya a isa ne wanda malamai kuma suka gaskata shi shi abin nan a suka gaskata shi Muhammad ibn Ishaq cewa ta ya ji daga wajenta tunda akan ji daga wajen mata min wara istitr za a bi cikin malaman sa na ruwaya akwai mata da yawa akwai mata da dama ina jin a cikin mu'jamu shuyukh littafin da mu'jamu shuyukh inda ya tara tarjamar tarihin malamansa akwai mata sun kai wajen 60 wanda duk yana da riwaya a wajen su cikin waɗanda al-hafiz ibnu hajar ya rawaita littafin sahih bukhari a wajen su akwai wata da ake kira fatima akwai wata da ake kira karima na daga cikin waɗanda ibn hajar ya ruwaici za ka ga a cikin sharhin sai fi riwaya ki karima to galibi ta fuskar riwaya ana ji zaman ruwaya wani abu ne wanda za a faɗe shi da sigar an ruwaito an ji shi kaza a faɗe shi yadda yake amma mace ta kame tana fatawa wani a tarihi ba san babu wannan kuna dai karanta tarihi kuna jin sabani a ce malamai sun saba malama ne ya ce kaza mana a ce kuma wata malama ta ce kaza sai dai yanzu da abubuwa suka canza ana cewa mata su yi gogayya da maza a komai to har a babin da awadin ma sai zama an an buɗe wannan reshen shi ba idan da a ce mace ta yi ilimi a gidanta mata suna zuwa ɗaukan ilimin da take da shi ko karatun qur'ani ko hadisi wannan babu komai matsalar da ba mace ta rika yawo gari gari wai ta mai wa'azi wannan shine matsalar ta fita nan ta nan wani mijin daga zarar ta zama haka shikenan ya daina jin daɗin rayuwa da ita kuma maimakon ta zama guduwa shikenan sai ka ji ta nan sun tafi abuja wai za su yi da wa'azin mata ta tafi can ta tafi can da a gidanta ta zauna tana ba da ilimin mata na shigowa na ɗauka duk da sun ko a ce a jikin gidanta akwai makaranta da mata suke haɗuwa tana ba su ilimi waɗanda da sauki amma yawon ta gari gari wannan shine matsalar ana samun matsaloli da yawa suna faruwa a irin wannan wannan abu kuma ya saba wa aslul qarar da aka ce mace ta yi na wakar na fi biyu sekunda da Allah ya faɗa to wannan ya jero wasu ayoyi ce yana samu? عبس وتولى أن جاءه الأعمى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك عفى الله عنك لقد تاب الله على النبي ولا تصلي على آدم منهم مات أبدا ولا تقول لن لشيء إني فاعل ذلك بدا to ban san me yake so ya kai gare shi ba abin da yake cewa ko waɗannan ayoyin na nufin manzon Allah yana kuskure to wasu ba za su tashi tambaya ba za su tambaya da za ta amfane su ba ta amfani masu sauraro yana kuskure baya kuskure me zai me zai kare ka da shi ba ka da wani abu da zaka kara ko imanin kai karu ko na abokin kai karu <laughs> kan bai to ijma'i ne cewa annabawa ma'asumai ne abinda ake nufi da isma ko da sun yi ba daidai ba Allah ba ya su nan da nan za a nabba su shine isma ba wanda yake da wannan matsayin sai annaba kai sai kai ta dirkaniya kana kuskure a haka musu baka gane dan ka da wannan isma amma suna da wannan katangar shi yasa zaka ayoyi sun yi ta zuwa suna gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallama da kaza kai da kaza kai haka da kai ba afa Allahu an kalima azin talam dan me kai musu izini amma Allah sai gabatar da afwa saboda akwai wannan wannan baya la yunafi da isma baya kore isma a ce annabi yayi ba daidai ba kuma al'umma ta tafi akan haka har ya bar duniya wannan shine babu shi da zarar annabi ya ijtihadi a wajen wani hukunci Allah yakan nabbaha shi akan cewa kaza yayi kaza ya kamata kai ما كان للذين أن يكون له أسرى أسرى حتى يثقل في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم هذا وأن تاسو كأشعل أسرى بدر لو كنت النبي يكركت شاورا أبو بكر يبر شاور عمر amma nan da nan alkur'ani ya sauka yake cewa ga yadda ya kamata a yi ta wani ita ce isma din da ake faɗa ita ce isma wato annabi ma'asumi ne ko annaba ma'asumai ne wannan katangar ake nufi ubangiji baya barin su shi wani ijtihadin da ba aka yake ba kuma bai abin nan ba saboda duk waɗannan ayoyin da kaka faɗa duk a cikin wannan babin zaka dauke su wala tusalli ala ahadin minhum ma ta'abada wala takum ala qabri annabi ijtihadi yayi yake ganin Allah bai hada shi kwata kwata yayi wa munafikai istighfar istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yasra Allah lahum yake ganin law zidtu ala 70 idza kana Allah yaghfir lahum la zidtu ala 70 zai iya musu istighfari sama da 70 ya san Allah bai gafarta musu saboda rahamar sa da tausayin sa ga al'ummar saboda haka wannan duk abubuwan da ka kawo ba za su kore batun isma ta annabawa ba Allah maɗaukacin sarki babu dacewa na ga lokaci yayi akwai wata tambaya ta wata mata mai muhimmanci to amma tabilu bashin ta zuwa wani sati insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam kuma a ci gaba da Allah da yawa ƴan uwa addu'a waɗanda suke a cikin sallolin mu da bayan sallolin mu da lokacin kiyamun layi waɗanda suka yi azumin muka kuma lokacin da su yi buɗe baki da Allah a cigaba da addu'a kada a daina